ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوب ولئن أذقناه رحمة منا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فهو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط رحمه الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan kwana musulmi na wannan babban birnin accra
a ƙasar Ghana. Barkanmu da yammaci, barkanmu da kasancewa a wannan babban fili na taro da ake na wa'azi a mesu Rolling Spark ko? Wadda fili ne da ke sananne shahararre ana faɗakarwa ana wa'azzuka kuma mutane suna taruwa. Ina muku fata alkhairi kuma ina yi mana addu'a Allah tabaraka ta'ala ya samu faɗi daidai kuma ba ku ikon sauraron mu a daidai kuma ya sa albarka cikin abin da za mu faɗa ya kuma amfanar da mu da abin da za mu faɗa da sauran manya-manyan malamai da za su biyo baya a shimfiɗa ce kawai zan yi malamai za su su yi wazi insha Allah ta'ala a fata na dan abin da zan faɗa a takaice ba da tsawaitawa ba ya zama mai amfani duniyar lahira gare mu Allah ma ya bude mana da karatun alkur'ani mai shiga zuciya da ɗaukar hankali da kuma ayoyi da suke magana akan aƙida da ƙaddara da imani da ita da yadda da ita ina so in ɗora bayan sakon da malam ya karantar da mu akan wani mai muhimmanci da duk wanda kaga ya shiga wuta to ya yi sakaci ne da wannan shi ne fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al qalbu fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb manzo Allah ya ce a saurara a jikin dan adam akwai wata tsoka idan ta gyaru duk jiki ya gyaru idan kuma ta lalace dukkan jiki ya lalace suka yi shiru suna jira menene wannan ya ce da su ita ce zuciya zai imanin mutum yana kankama ne yana kambama yana girmama idan Allah ya ba shi zuciya mai kyau malamai suna bayani cewa mihwaru الرسالة المحمدية على التزكية duk inda makewayar sakon adam Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duka gaba dai abinda annabi ya zo da shi na da'awa yana kewayawa ne akan tsarkake zuciya shi sa Allah a cikin alkur'ani ya yi umarni da a tsarkake zuciya a wurare daban-daban daban-daban kamar yadda shi ma manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya yi umarni da a yi haka ɗin Allah ya faɗa a cikin alkur'ani shi ne ya yi kuma da annabi sallallahu Alaihi sallama don ya tsarkake mana zukatanmu na amfani.
A ai sai ka kira min sai in karanta ma ni ina in ka faɗa Ai ni kaga ni abin da yake haɗar da kai kenan. Za mu yi ta rigima da Allah ma kira yau. To shi kenan zan kira maka insha Allah da Allah. Wanda da shi abokin rigima ta ce dama. Allah madaukin sarki ya ce shi ne ya aikowa da mutane ko waɗanda suke ummiyai manzo annabi don me menene manufar aiko shi shi ne don ya tsarkake su yanzu sai na kawo
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم yawwa ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
shi yasa wallahi nake kaunar ka sosai wallahi الله أكبر أحبك الله الذي من أجله أحببت الله أكبر. Allah ya ce shi ne ya aiko wa al'ummiyin idan an ce al'ummi wato mutanen da a farkon da aka turo musu ba su iya karatu ba su iya rubutu ba sai daga baya suka samu ilimi ta dalilin zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da annabi ya zo da ilimi ya zo da karantarwa ya tarar da mutane suna cikin jahilci ya tarar da mutane suna cikin zalunci ya tarar da suna cikin barna amma dalilin zuwan manzan Allah din sallallahu alaihi wa sallama sai suka zama wayayyu Allah ya haɗo shi da littafin da shi ne yake haskaka ɗan adam ya haskaka zuciyar ɗan adam ya kuma tsarkake zuciya ta ɗan adam yace yana karantar da su alqur'ani yatlu alaihim ayatihi menene ayati shine ayoyin alqur'ani kuma yana tsarkake su kenan yana cikin manufar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayanai da za su shiga cikin zukatanmu su gyara mana zukata ya karantar da mu alqur'ani ya karantar da mu sunna wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin kafin wannan lokaci suna cikin bata wacce take mabayyaniya abinda nake so mutane su gane shine ashe yana daga cikin manufar zuwan annabi shine ya tsarkake mana zukata halin mu yayin kyau zukatan mu su yi tsafta kada mu rayu cikin kazanta kada mu mutu cikin datti wanda za mu yi bayani akan menene yake kazantar da yake dantar da zuciya ta ɗan adam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi mana magana akan cewa wannan zuciya idan ta gyaru dukkan gangan jikin ɗan adam ya gyaru ita ɗaya ce tsoka ce babu kashi a cikinta to amma in kaga mutum ya shiga wuta ba abin da ya jefa ce a cikin wannan wuta illa wannan zuciya wannan tsokar da bai gyara ta ba da ita ake hawa ake tashi da ita ake wahala kuma shine yake ita ce jagora wajen halakar da ɗan adam yayin da bai gyara ta ba yan uwana musulmi musulunci gaba ɗaya yana ginuwa ne akan gyaran zuciya idan zukatanmu ba su gyaru ba ba inda za mu je ba za mu taba samun nasara akan duk abin da muka sa a gaba ba sai dai za a gan mu a tare za a gan mu a haɗe kamar zukatanmu suna ɗaya amma ba ɗaya ba ne abubuwa sun lalata mana tsakani mun shiga damuwa mun shiga fushi da juna da ƙiyayya da fada da juna saboda zukatanmu ba su da kyau ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yace fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa siyabaka
wa thiyabaka fatahhir
yace jumhurin malamai masu fassara alqur'ani sun tafi akan cewa wa siyabaka fatahhir ana nufin zuciyarka ka duba shi kansa annabi sai da Allah ya ce da shi ka tsarkake zuciyarka wa siyabaka fatahhir ka tsarkake zuciyarka wannan ana magana da annaba amma ana nufin al'ummarsa kai da kike sauraro na ko ke da kike sauraro na me kika yi ko me kai na kokarin ka tsarkake zuciyarka me ma'ana a tsarkake zuciya ashe zuciya tana iya yin datti to abin da nake so ne magana a kai menene yake kawo zuciyar dan adam datti menene yake sa zuciyar dan adam kazanta ni da ku gaba ɗaya mun yi tifaki ana so a ga rigar mutum mai kyau ba datti ana so a ga gidan mutum mai kyau ba datti motarsa mai kyau ba datti komai nasa mai kyau ba datti to ya aka yi muka bar zuciyarmu ta kasance ta lalace da datti wani zuciyarsa wallahi ba za ta gano ba yadda ka san gawayi haka take ƙazanta ne a cike kuma duka ba don komai ba saboda wannan duniyar dai da ake rayuwa a kai ɗaya daga cikin abubuwa da suke kawo dattin zuciya shine munafurci Allah ya raba mu da munafurci menene munafurci mutum ya bayyana musulunci ya bayyana imani a zahiri a fili ya nuna yana tare da kai a fili ya nuna shi na Allah ne a waje amma zuciyarsa babu kyau zindiƙanci ne yake tattare da shi kuma babu waɗanda suka wahal da musulunci da musulmai a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna cikin musulmi irin munafukai Allah ya yi ta magana akan munafukai daga cikin ayoyi Allah ya ce wa mimman haulakum min al-arabi munafiquna wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinah مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suke kewaye da ku min ahlil madina ce akwai munafukai waɗanda sun yi tauri akan munafurcin sun yi ƙarfi akan munafurci sun kafu akan munafurci waɗannan mutane da su ake sallah da su ake azumi da su ake zuwa jihadi da su ake da su ake da su ake amma abin mamaki tarayyarsu da musulmi zamansu a cikin musulmi bai kare su da komai ba sai fada da musulunci da musulmai duk inda kaga an cutar da addini to insha Allah ta'ala akwai hannun munafukai a ciki ko akwai hannun munafuki a ciki kuma shi munafuki a ɓoye yake baya fitowa fili a ganshi kowa ya gane shi Allah ce la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum kai Muhammadu baka san su ba mu ne muka san su za mu yi musu azaba kala biyu kuma Allah tabaraka ta'ala zai juyar da su a kiyama a cikin azaba wacce take mai girman gaske Uzaifa ibn al-Yamani Allah ya masa rahama yana cikin mabuta sirrin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya kira shi yace ya Uzaifa yace kaga wani kaga wani kaga wane kaga wane kaga wane ya lissafa masa adadin mutane munafukai yace kada ka damu da sallar su kada ka damu da azumin su kada ka damu da zuwan su masallaci kada ka damu da kaza kaza din su duk abubuwan da za su nuna na cewa suna yin addini kare dame ka munafukai ne sai da Umar ibn Khattab ya samu labari cewa ai annabi ya saki list din munafukai saboda tsabar jin tsoron kada ya shiga cikin munafukan shi Umar ya je gurin Huzaifa ya ce ina haɗa ka da Allah labari ya zo min cewa annabi ya yi bayanin wane wane wane wane wane wane munafukai ne don Allah ina cikin su jama'a ku duba matsayin irin na Umar ibn Khattab amma yana jin tsoron kada ya shiga cikin lissafin munafukai wanda ba ya ce ba ka cikin ku ba ka cikinsu kar kuma wani ya sake zuwa ya tambaye ni cewa yana ciki ko baya ciki dan magana ce ta sirri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai annabi ya sha wahala da munafikai in ya kulla su kwance idan ya gina su rushe idan ya tattaro su watsar yau a cikin tafiya ta da'awa daga cikin waɗanda suke wahal da da'awa suke wahal da masu da'awa suke wahal da musulunci suke wahal da kira zuwa ga musulunci akwai munafukai ƴan uwanmu ne a cikinmu suna sallah irin tamu da su muke ɗaukan azumi da su ake da su ake da su ake amma ba wanda yake wahal da addini irinsu da haka ƙazanta ta ƙare a zuciyar ɗan adam mutumin da ya sifantu da sifa irin na munafukai ba daɗi labarinsu kaidinsu ya girmama ƙiyayyarsu ga Allah da manzan Allah ta girmama fadarsu da addini a ɓoye ya girmama duk lokacin da musulunci ya samu ci gaba ko ya samu ɗaukaka su bakin ciki suke munafiki baya nas baya jin daɗi idan addini ya ci gaba baya jin daɗi ya ga an gayyaci mutane sun zo wa'azi ana ta faɗakar da su duk inda zai hana a faɗi gaskiya sai ya yi kuma duk inda zai watsa mutanen kirki sai ya watsa su shi kawai abin da yake so a rayu rayuwa akan kafirci rayuwa akan munafurci rayuwa akan fasikanci da tali yan wana musulmi wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana bayani akan alamomi na munafiki wanda a cikin wannan alamomin munafikin duk dattin zuciya ya tabbata shi duk wanda ya samu ɗaya daga cikin wannan to zuciyarsa akwai kazanta bai da bambanci da wanda za a gari gasa da kazanta da datti ba za ka so ka gan shi ba to shi ma wannan zuciyarsa da a ce kana iya haskawa to za ka ga wannan kazanta a zuciyarsa ba za ka iya zama tare da shi ba manzo Allah ce alamomi na munafiki guda uku ne idan haddatha kadhab wa idan wa'ada akhlaf wa idan atumina khan a wata riwayar wa idan khasama fajar idan ya zo magana to akwai ƙarya ka ƙara daga cikin dukti na zuciya da ƙazanta ta zuciyar ɗan adam akwai yin ƙarya a cikin mu'amala yin ƙarya a cikin kasuwanci yin ƙarya a cikin magana yin ƙarya a cikin hulɗoɗinka yau da gobe ƙarya mummuna abu ne wanzu Allah ya ce mumini baya ƙarya mai imani da Allah da zai zo ya shirya ƙarya ya faɗe ta ba amma yau ƙarya wasu da ita suke cin abinci ƙarya da ita suke ɗinka ɗinka ƙarya da ita suke samun duk abin da suke samu ƙarya da ita suke kwalliya ba sa tunanin Allah zai tsaye da su a kiyama ya azabtar da su akan abin da harasan su suke faɗa wala ya zalu rajulu yakzibu wa yata'ahadu al-kadhiba hatta yuktaba inna Allah kadhaba manzo Allah ce dan uwa ɗaya daga cikin ku ɗaya daga cikin ku ba zai gushe ba yana yin ƙarya kuma ya saba da yin ƙarya ɗin nan face sai Allah ya sa mala'iku ya ce ku rubuta min a littafi cewa wane magaryaci ne kuma shi yasa Allah ya ce innal munafiqina humul
innal munafiqina humul fasiqun Allah ya ce munafukai fasikai ne munafiki fasiki ne munafiki magaryaci ne munafiki zindiki ne duk kazantar nan ta tattara a gare shi ina wannan bayani ne don saboda kada musulmi ya sifantu da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi matukar yana so a ce da shi shi musulmi ne da kwarai jama'a musulunci fa ba da riga ba ne musulunci fa ba da baki ba ne musulunci aiki yake bukata wanda Allah yake cewa idan yayi alkawari sai saba alamar munafiki baya cika alkawari yau nawa ne a cikin mu suke magana ba sa cikawa nawa ne mutum zai bude baki ya ce kaza kaza kaza amma ba zai cika ba ba mu ɗauki ma saba alkawarin nan ba wani laifi ne ko wani abin ƙi ne a wajen Allah ba ba mu ɗauke shi komai ba ba mu ɗauke shi wani laifi ba mu ɗauke shi wani abu ne da Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye mu akai ba wallahi alama ce ta munafiki dan wuta shine wanda idan yi alkawari baya cikawa wanda ya maida ɗabi'arsa zai yi alkawari ya karya ka sani sai Allah ya tambaye ka akan alkawari a bakin wuta za a tambaye ka akan alkawari idan ka san ba za ka cika ba kada ka yi alkawari alamar mutumin girki dan gwarai shine idan ya fada yana cikawa ko ɗanka ne kake masa alkawari kana sabawa ba za ka taɓa yin kima da daraja a wajensa ba ga cin amana datti na hudu kenan amana a bawa mutum amana amana ta magana amana ta kudi amana ta wani sirri na zance amana ta iyali mata ta aure a ɗauki ɗiya a baka da sunan amana ka rike ta ka ci amana sannan kuma ka zo ka ce kai musulmi ne na ƙwarai a'a Allah ya yi magana akan amana a cikin alƙur'ani kuma ya yi magana akan girman amana a cikin alƙur'ani kuma ya nuna ɗabi'ar ɗan adam wajen cin amana إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان هكذا إنه كان ظلوما جهولا Allah ya ce mun gudanar da amana ga sammai ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai da ƙasai ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai wannan amana da nake ma magana Allah ya ce mun gudanar da ita ga sammai da ƙasai da duwatsun duniya gaba ɗaya fa abaina daga abane suka ƙi suka gagara suka kasa ɗaukan amana saboda nauyin amana amma wa hamala hal insan sai gashi ɗan adam ya ɗauki wannan amana yake ya ji ya gani mutum ya ɗauka kana cikinsu ina cikinsu Allah ce ya kasance mai yawan zalunci da jahilci me yasa ake karya al'amana saboda zalunci me yake yasa ake cin amana saboda zalunci jahilci da zalunci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam cikin hikima irin tasa ya tsoratar da sahabbai akan cin amana da sama amana yau an waye gari malam kana jin tsoro waye za ka bashi wani abu na amana ya rike maka wane ne yau da kake sallah da shi a masallaci sallah biyar da kake ganin za ka iya ɗaukan amana ka bashi waye kake tunanin za ka ɗauka ka bashi ka kwanta kai bacci ba su da yawa manzo Allah ya ce daman za a zo in duniya ta zo ƙarshe za a zo a samu al'umma jama'a gari guda ana neman waye mai amana sai a ce ai babu wani mutum ne guda ɗaya ga can a ƙarshen gari wane wane aje shi ne ake tsammanin an ba shi amana zai rike sauran mutanen gari fa duk babu tabbas babu garanti za su ci amana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ɗauki dukiyarka ka ba wa mutum da sunan ku kasuwanci yana murna zai koma gefe ce ya samu hanyar arziki ka jawo shi daga rana ka kawo shi inuwa ya tunkuɗa ka ranar shi ya shigo inuwar haka halin mutane yake duk wanda ka ɗauki kuɗi ka bashi illa man rahim Allah kawai gani yake ya samu hanyar da zai ci kai ya halakar da kai ya tozatar da kai idan amana ce ta koyarwa ko makaranta hatta malaman makaranta ba bar su a baya wajen cin amana kuma banda na islamiyya ko malam aran ma ya ce wai banda na islamiyya har da su wallahi malami ya zo ya shiga aji ya cinye lokacinsa gaba ɗaya yana cajin da waya yana dube-duben waya ƙin zuwa makarantar da wuri fashi babu uzuri saba doka da aka yi alkawari da shi in gona ka ɗauka ka ba wa mutum ya ci maka amana in shago ka kawo shi kasuwa ya ci maka amana idan mu'amala arziki ka kira shi kuka shiga daki kuka rufe kofa ku yi ya ci maka amana mutum yana cikin wahala ka ɗauko shi ka danka masa wani abu don ci gaban rayuwarsa itozarta amana kuma itozarta ka kuma iyaƙe ka tsakanin ɗan kasuwa da yaron kasuwa cin amana mai gidan ya ci amanar yaro ya don da shi ya danne shi ya hana shi ci gaba rigar kirki yaro bai isa ya canja ba saboda yana yaron kasuwa bai isa ya numfashi ba haka shi ma yaron ya cutar da mai gidan ya zalunce shi ya azabtar da shi ya yi ƙoƙarin karya shi sai ka ji ana cewa aikin banza nake zan zo ina tara wani ƙato kuɗi na banza ya gina gida da kuɗin zalunci ya canja abun hawa da kudin sata kudin amana a bashi kudin marayu ya cinye ya ci na iyalinsa ya ci na kannansa a bashi kulawa da dukiyar makaranta ko wata ma'aikata ya cinye mutane yau har an waye gari wani yake cewa haram ma ya ce shi yana da kudi amma bai san yadda zai da kudin ba me yasa yace wallahi bai da tabbacin wa zai dauki wurin da bawa ka bawa mutum abu ka ce je ka raba wa mutane ya cinye ga naka raba wa mutane ya cinye ka bashi ya ta aure ya aura ya tozarta ta ya ci mutuncinta ya zage ta ya hada da kai ya zaga ka ba shi yarka ya ci amana ya batta da yunwa shi kuma ya koshi a waje ya hana ta zuwa makaranta ya hana ta abincin da ya kamata ya bata ya zage ta in ta masa laifi ya take ta ya ci mutuncinta in ta yi magana ya ce zai sake ta kai kuma amana ce ka ɗauka gaba shi amana ta zama mana wahala a tattare da mu to duka wannan jakar tana cikin munafukai duk munafuki zaga yana da waɗannan abubuwa manzo Allah ya yi bayani ya sha wahala da munafukai kamar yadda na faɗa sura su kutum a cikin alkur'ani Allah ya ba da labari akan munafukai idan ja akal munafiquna إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله amma fa gari aski والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون dan Allah ku duba abin nan fa Allah da kansa yace ya shaida munafukai makaryata ne mu je
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله rantsuwar ƙarya munafiki zai rinka wallahi tallahi na rantse maka da Allah billahi alazim la ilaha illa huwa na rantse bi jami'i asma'illahi husna sai ya gama kuma kaga ƙarya yake Allah ya ce ba.
إنهم ساء ما كانوا يعملون ga kuma ƙaryar imani me Allah ce bayan nan zalika ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون sun yi imani sannan sai suka kafirce Allah ya juke zukatan nasu ba su da fahimta ba sa ganewa me Allah ya ce وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ga iya wato idan ka gansu jikinsu zai burge ka munafiki ba za ka ga ya burge ka a jikinsa kamar yadda Qur'ani yake faɗa ga kuma iya zance na ƙarya وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة kuma ga tsarguwa duk lokacin da Allah ya magana akan wani abu suna tsarguwa ya sabuna يحسبون كل صيحة عليهم Allah ya ce makiya ne هم العدو ku فاحذرهم guje su ku ji tsoron munafukai ku ji tsoron kaidin munafukai قاتلهم Allah الله ya tsine musu albarka أنا mu يؤفكون je mu je mu je mu je mu je وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون wai kiran su ba ake a ce ku zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemo ku gafara akan wannan mummunan laifi da kuke aikatawa ku zo annabi ya neman muku Allah ya yafe muku ba ma fa wai su su yi istighfarin ba a yastaghfir lakum rasulullah law wayru usam sai su juya kawai kan saka ga bala'in girman kai wa hum mustakbirun me Allah ya ce سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم Allah ya ce ko ka neman musu gafara ko baka neman musu gafara ba Allah ya yi fushi ya ce ba zai gafarta musu ba إن الله لا يهدي القوم ka الفاسقين duba a can ya ce ƙarya suke nan kuma ya ce kuma fasikai ne sai me
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ga bakin ciki munafiki bakin ciki bakin ciki baya so a taimaki maraji su ne masu cewa kada ku yadda ku ba wa waɗannan talakawa da suke gefen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ku ba su da yunwa ku ba su cikin rashi ku ba su cikin talauci har su watsa su gudu su rabi- su da- su rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ba gane ba shi munafiki kullum baya son ci gaban ka wanda duk kaga baya so ka ci gaba yana bakin ciki to akwai ciwon hasala akwai ciwon munafurci sannan kuma idan kana karkashin wani mai hali to baya so ya ga hasken halin nan ya shafe ka kwata-kwata sannan kuma kullum burinsu mutane su wahala shi ne kawai kansa ya sani sai Allah ce ne
ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ai taskokin arziki gabaki daya na sammai da ƙarshe gaba ɗaya na Allah ne kai wannan aya wala ina jin daɗin ta kullum Na'am.
cewa arziki taskokin arziki gaba ɗaya na Allah ne Na'am.
kaga ba ka da damuwa Allah ne mai azurtawa Kwarai kuwa.
don wani ya maka bakin ciki ko wani ya ji haushi ko wani ya ji damuwa don Allah ya koro maka wani arziki ko alheri ya same ka kan kai duka kasa bacci walillahi khaza'inu samawati wal ardh Na'am.
amma munafukai ba sa fahimta abinda wannan aya take nufi shine shi fa munafiki wato kazantarsa ta yawa baya son ci gaban wani baya son daukakan wani baya so ya ga wani yana yin sama idan ya ji labarin wani ya yi sama sai bakin ciki ya dame shi in ya ga wani ya canja mota sai hasada ta kama shi in ya ji ana ɗaukaka sunan wani sai ya kasa bacci haka munafiki yake duk wani tarkace da datti da ka sani yana tattare da munafiki Na'am.
zuciya ta lalace mu je malam يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ga gadara gadara gadara da gari wai annabi ake ce da shi a madina fa idan muka dawo garin madina masu ƙarfi madaukaka sai sun kori kaskantattu suna nufin annan muhammadu da shi da sahabbansa su kaskantattu ne tozartattu ne wai su abdullahi bin ubayy bin salulu wai su ne wai za su tumbuke annabi sallallahu alaihi wasallama su kore shi daga gari saboda shi talaka ne ko shi mai rauni ne ko talakawa ne a bayan shi Allah tabaraka ta'ala yace munafukai ba su sani ba cewa masu imani mabiya manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallama su ne madaukaka su ne Allah yake so kuma su ne waɗanda za su gaje ƙasa da ikon Allah tabaraka ta'ala a ƙarshe sai Allah ya ce ni
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله haka dai ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون to sai Allah ya dawo kanku kuma masu imani ya ku waɗanda kuka yi imani kada dukiyarku amwalukum kada ƴaƴanku auladukum ya shagaltar da ku su dauki hankalinku akan ambaton Allah akan riko da addinin Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah duk wanda ya aikata wannan yana cikin masu hasara abinda ayar take nufi duk wanda neman duniya ya sa ya manta da Allah duk wanda tara yaya da alfaharin tara yaya ya sa ya manta da addinin Allah to ya zama hasararre kenan ku yi amfani da dukiyarku ku taimaki addinin Allah ku yi amfani da 'ya'yanku ku ɗora su akan hanyar Allah kuma kan ku bari su hana ku bin Allah idan baka gane ba dukiya tana iya hana ɗan adam ya ba Allah idan baka gane ba 'ya'ya suna iya shagaltar da mutum ya ƙi bin Allah ya bi su su 'ya'yan wanda ya aikata wannan yana cikin hasararru tababbu rufe mana surar da haram وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من ku الصالحين
ciyar ku ciyar ku ciyar ku ciyar ku yi wa Allah aiki rowa ba ta cikin musulunci rowa rowa ba a son rowa Allah ce ku ciyar ku ciyar ku ciyar a wata arce wa an fi gumin ma ja'alakum mustakhlafi na fi آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه haka dai فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير wai wannan dukiyar da ubangiji ya baku aro ne Allah ya baku ajiya ce ubangiji ya baku Na'am.
ka ci ka ci ka ciyar ka ciyar za ka tafi ka batta Ya alja'i
ka ci bagiya ya wahid.
karkaci ka bayar karka bayar ka taimaka kada ka taimaka addinin Allah zai yi sama kuma dan adam bai zai mutu da yunwa ba kuma za ka ga addini yana tafiya duk rowanka ko zumbulu ne kai kakan marowata ka san malam akwai wanda kudinsu baya shiga hanyar Allah
Suna da yawa.
Allah ya bashi ya bashi ya bashi amma shedan ya hana shi ya cire taro ya yi wa Allah aiki karamakalla wasu ai tsabi ne ke hana su yin wa addini aiki da kudin su wani kuma boka ya fi imani da boka akan imani da Allah da ya bashi yana ganin idan ya saba wa bokan da ya kashe kudinsa akan yi wa Allah aiki zai talauci shedan yana yi masa alkawarin talauci yana tsoratar da shi talauci alhali kuma Allah shine mawadaci ku ne waɗanda kuke mai fakirai mabukata daga ƙarshe ya koyan kwana kuma a da ba wannan to ka ce ja alja'i duk ka gigi ga ni wallahi ya annabi ja annaziru yawa kai hakuri ya karsa ayan nan Allah tabaraka wa ta'ala wato ina so mu gane daga cikin hikimomin da Qur'ani ya rufe da waɗannan ayoyi da Allah ran ma ya gaya mana munafikai ba sa aikata waɗannan abubuwa haka malaman tafsiri suka faɗa ko da ba a ambaci sunan munafikin ba amma wannan sifa ce ta masu imani shi kuma munafiki ba mai imani ba ne da haka ba sa aikata waɗannan abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarta لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق صدقة وإذكت أبين تبارك وتعالى وأكون من الصالحين ما يقرية الله كما بايا تشين صالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون bayan Allah ya gama magana akan danci da kazantar zuciya sai kuma ya kawo mana maganar mutuwa idan ajalin mutum ya zo da musulmi da kafiri da munafiki da mumini idan ajalin dan adam ya zo Allah baya taba jinkirta masa kuma akwai ranar nadama da mutum zai ce ina ma da ubangiji ya jinkirta mini zuwa wani dan lokaci in zama cikin salihai amma yau malayan fa'un nadamu ranar da nadama ba ta da amfani da aka yaku yan uwana mu gyara zukatanmu mu daina hasada da tun zuciya ne mu daina kiyayya da gaba da juna da tun zuciya ne mu daina bakin ciki da kullatan yan uwanmu da tun zuciya ne mu daina rowa da tun zuciya ne mu daina riya yin abu ba don Allah ba da tun zuciya ne mu daina shakka a cikin addininmu da tun zuciya ne mu daina bakin ciki da tini na zuciya suna nan da yawa abubuwan da suke sa zuciyar mutum ta yi bakin kirin tana tafiya ba ta haske ballantana ta haskaka wani Allah ka gyara zukatanmu Allah ka yi mana afuwa daman shimfiɗa ce wannan wa'azi ne na shimfiɗa babban malamin mu Sheikh Amin Ibrahim Daurawa yana nan tafi da babban sako da zai bayar insha Allah da sauran malamai da suka zo daga kasashen kasar Niger da sauran kasashe insha Allah ta'ala na yi musu shimfiɗa ne muna fatan Allah ya sa mana albarka Allah ya albarka a wannan ƙasa ta Ghana Allah ya albarka a wannan gari na Accra da sauran jihohi gabaki daya wannan taro da muka zo na bude wannan babban masallaci Allah ya sa a yi lafiya kuma Allah ya sa a gama lafiya Allah rahma shi ma Allah ya saka masa alkhairi Allah ya ƙara fatan makogoro, Allah ya ƙara zaƙin murya, kuma Allah ya nauye aljihu, Allah ya sa aje aljanna mu haɗu insha Allah ta'ala in kai maka ziyara, kai ma ka kai mun ziyara insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.